Yau Majalisar Zartawa ta Najeriya karkashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta yi tattaunawa ta ta mako-mako inda ta yi nazari da kuma matsayi akan waɗansu muhimman abubuwa guda biyu na farko dai magana ta shafi sufuri tsakanin ƙasa da ƙasa sannan kuma da irin matakan da gwamnatin za ta ɗauka domin yaƙi da 'yan fasakori wanda ke yi tsare-tsaren sha'anin noma zagon ƙasa a Najeriya. Ministan sufuri a Najeriya Hadi Sirika ya yi ma manema labaru ƙarin haske dangane da waɗannan matakai biyu da gwamnatin najeriya ta yi matsayi a kansu eh, to daga cikinsu dai um, akwai wanda ta shafi ma'aikatar da nake aiki shine wata yarjejeniya da aka samu hannu tsakanin ƙasar najeriya da ƙasar canada ita wannan yarjejeniya ta ba da dama uh, kamfanonin jiragen sama masu sana'a sufuri ta sama su zo najeriya su sauka su ɗauki fasinja su aje kaya da wasiƙu da makamantansu mu kuma mu haka nan ma kawai kai tsaye kila jirgin da ya taho daga ƙasar canada yana zuwa ƙasar najeriya ya sauka ko don ya sha mai ko don ya huta ya yada zango ya wuce to amfanin shi ne ya haɗa ƙasa da ƙasa mutane da mutane al'adu da al'adu kasuwa da kasuwa don alfanin amfanin kasashen ko kuma al'umma baki da to hanya mafi sauki kai tsaye mafi saurin da za a iya hada al'ada da al'ada ko kasuwa da kasuwa ko mutum da mutum ita ce ta hanyar sufurin jiragen sama To ganin cewa sha'anin noma na gaba-gaba a jerin abubuwan da shugaba Muhammadu Buhari ya kudurta zai wadata Najeriya da shi domin samun kuɗin shiga da kuma rage dogaro daga ƙasashen ƙetare wurin ciyar da ƙasa. da kuma inganta walwalar jin daɗin al'umma ta fannin noma da samar da arzikin ƙasa da kuma al'umma. Gwamnatin kamar yadda hadisirka ya bayyana ta yi jan ido akan irin abubuwan da ke faruwa ga sa'anin yima sha'anin noma zagon ƙasa a Najeriya. Wato na farko dai kasan ko a jawabin da shugaban ƙasa ya yi na kasafin kuɗi a jiya a majalisar tarayya da ta dattawa wato National Assembly ya yi gargaɗi kuma ya ja kunne kuma ya tsawata kuma ya jawo hankalin mutanen da suke wannan ɗabi'a da sana'a da al'ada ta su moga da su bari in ba su bari ba gwamnati za ta masu daren mikiya to a yau ma a zauren taronmu na ministoci da shugaban kasa an sake kawo wannan saboda kudiri da shi shugaban ƙasa yake da shi na cewa lallai mu dumfafi aikin noma na farko don mu ce da kanmu na biyu don mu samu abin yi na uku don mu samu ma dukiya ta zo ga aljihunmu a mu 'yan najeriya mu fita batun maganar mai din nan ko kuma gefe da gefe da mai wato kunne da kunne ko hannu da hannu ya zan cewa ana yi wasu na'o'in waɗanda suke kawo kuɗi fiye da shi mai dinnan. Hadi Sirka kenan ministan sufuri a Najeriya yana ganawa da malema labaru bayan da aka kammala taron mako-mako na majalisar zartawa ta najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba muhammadu buhari a yanzu dai 'yan najeriya sun sa ido su ga irin tasirin da waɗannan matakan za su yi ga sha'anin sufuri da kuma inganta samar da arziki da wadata 'yan najeriya ta sha'anin noma a ƙasar umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya